الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محتدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم ابتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ‘yanwa musulmi barkan mu تسالوا saduwa a cikin wannan yammaci na tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da goma ga watan hudu miladi annabi Isa alaihi salam shekara 2022 da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba jiya mun karanta aya ta bakwai a cikin suratul taghabun kamar yadda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an wanda yake nan unguwa ta kai goma kuma a cikin garin abuja wanda inda ban manta ba mun karanta aya ta bakwai wanda insha Allah ta'ala yau za mu dan saki haska ita wannan aya ce kuma mu ci gaba amma kafin nan kamar yadda aka saba ga tambayoyi kamar haka wanda ya ce assalamu alaikum allah ya kara malam daraja amin tambaya ya halatta mutum ya yi saukar alkur'ani musamman a ramadan amma kuma bai da hadda duka ƙur'ani daidai ya iya hada baki su ka hada baki kamar ya kana mamin kenan hada baki to hada baki ba laifi shi alkur'ani mai girma karanta shi ibada ne mutum ya karanta zai samu lada insha Allah ta'ala dama ba wai idan mutum zai yi karatu ba wai wai dole sai ya zango ya haddace a ka dai karanta kake so wajen inda ake bukatar mahaddata kuma wannan a sallah ko za a ja baki ko za a karanta alqur'ani to ne kaga sai mai hadda amma sauran karatu nan zaka tuka karanta ko ko makaranci da kai shi yawanci yana dauka alqur'ani idan zai muraja ko sauka zai da qur'ani yake to kai ma sai ka shiga sabunsa Allah ya gafarta mana wani ya ce Allah ya saka wa malam da alheri menene don Allah malam yaya matsayin wanda ya sa wa yaron da suna karuna ko hamana Thank <laughs> you. mutane mutane mutane ne ba hikima ƙaruna da hamana ko kuma mutane wannan ma masu sauƙi ne wallai idan kai wani wani wani sai ce wai yaya zai iya sanya wa ɗansa lutu lutu wace irin fitina ce wannan ana neman sunayen bayin Allah na kwarai ne wanda suka yi wani aikin alheri albarkacin wannan kai ma dan naka ko zai bi su to amma kai ka je ka dauko suna na karuna da hamana duk da suna ne mai ma'ana amma irin ta'atar da suka yi a bayan kasa to idan wani ya kuskura ya sanya wa ɗan shi irin wannan suna to idan ɗan nasu ya zo ya zamo ya kwaikwayi irin can ba ko ma ya wuce gona da iri ya bi su irin tsarin da suka yi gaga an samu matsala Allah ya gafarta mana mutum ya duba sunayen da suka dacewa da ya sanya cikin sunan bayi Allah na kwarai da suka gabata Allah ya gafarta mana wanda ya ce assalamu alaikum malam shi yin aski kwakwal ya dace da sunna wa salaf yin aski mutum ya yi tsaye-tsaye idan ba azumi ba ne idan ba aikin hajji ba ne ko umara wannan shi ya ne amma mutum ya yi ko kuma ya yi masu katanga kamar kwarya to wannan idan an je umara ko aikin hajji shi ya ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin sahihain cewa yake Allahumma arhamil muhalliqin sai dai faɗa su uku ya Allah ka ji kan masu yin alkabu sai dai faɗa su uku wani a gefe yana cewa wal muqassirin hada masu dan yin dogon manzo Allah ya kaman bai ji ba sai da aka je karshe na hudu sai ce wal muqassirin su ma Allah ka ji kansu a aikin hajji ko umara an so mutum ya kwalkwabo amma a zaman gida da makamantansu mutum ya dai sai sai dan wani shi idan ba kai kobo yi ba baya jin daɗi kan da shi kake yake mai wani kuma a'a shi ya fi ganewa ya dai sai sai akwai mutumin da idan ya kwai ba zai gani ba haka kawai zai yi kwai Allah ya gafarta mana wannan yake cewa malam maganar ah, niyya idan na zo me wannan suna ne ko me sai rai in yi kabbara ma'ana kamar a wajen sallah yake nufi kenan idan ya zo wajen sallah sai ya yi niyya a ba wata niyya kamar da muka faɗa ko mutum kabbara zai bayanin da muka yi jiya kun gani mutum ko kabbara zai wannan kabbara sai ce ake kiranta kabbara harama kabbara harama shikenan kabbaran ni ya fara sallah kenan yi sai wani ya ce da Allah malam wanda ya yi sahur da kazar sata azumin shi <laughs> ha ha ha ha to tambaye shi a nan azumin shi na nan wannan alaƙi lafin bai da ulama malamai sun samu sabani waɗansu suka ce eh azumin shi na nan waɗansu suka ce azumin shi bayan amma magana mafi inganci azumin shi na nan waɗancan da suka ce azumin shi bayan nan sun gaba hadisin hujja da hadisin da yake cikin sahihu muslim 1015 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abu Hurairah radiyallahu anhu ya rawaito hadisin ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban manzon Allah ya ce ya ku mutane eh, Allah mai kyau ne mai tsarki ne baya karfan komai sai mai tsarki to kaga Allah ba zai karfi komai ba sai mai tsarki to kai ibada ta azumi da kayan kata, to malamai suka ce a azumin ka baya nan amma magana mafi inganci azumin ka yana nan amma zunubin wannan sata da kai yana nan kuma shi a kanka kuma wani ita ce magana mafi kyau azumi daban abin da ka dura a cikin ka na haramu kuma daban mun fahimta wani ita ce magana mafi inganci kuma jumhur da yawa daga cikin malamai akan ta suke azumin ka yana nan amma zunubin ka kuma yana nan ila yau kiyama sai dai idan mutum ya je ya nemi tuba a wajen wanda ya sace mai kaza haka kawai ya fi kaza shi kawai kai kuma ka lallaba ka sace shi kuma daga cikin guraren da Allah yake karfin addu'a akwai addu'a mai azumi ba as-sa'im idan ya zo Jan bude baki idan ya daga mai ce ya Allah wanda ya sace min kafin nan tawa <laughs> to kaga an samu matsala dan haka mutum yayi haka da Allah ya gafarta mana to bari mu tafi kai tsaye zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda ya mana bayani a cikin aya ta shida Allah madaukakin sarki yake cewa zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat kamar yadda na faɗa mana jiya ita wannan sura tun daga kan aya ta biyar shida bakwai duka ayoyin suna magana ne akan waɗanda suke yin musu akan cewa babu Allah aya ta biyar kenan ta shida kuma tana magana akan waɗanda suke yin musu babu annabawa suna ƙaryata annabawa ina ba ta mana fahimta shine Allah madaukin sarki yake cewa cikin wannan aya ta bakwai zalika bi annahu ko abin nan zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat aya ta shida kenan Allah yace saboda annabawa sun kasance suna zuwa musu da hujjoji faƙalu a basharun suka ce yanzu mutum ne ko mutane jiya na yi bayani akan cewa bashar iya zuwa da lafazin jam'in mutane ake nufi za ka iya faɗan bashar kuma kana nufin mutum ɗaya kamar yadda ya a cikin suratu yusuf aya ta ɗaya, fata masala laha basharan a cikin suratu yusuf yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari kan imratul aziz suka ce ma haza illa basharan ko in haza illa malakun karim suka ce wannan ba mutum bane to wannan magana da suka faɗa a cikin suratul yusuf ma haza basharan wannan ba mutum bane ai mutum da ya suke nunawa amma akwai gurare da dama da idan aka ce bashar ana nufin mutane da yawa to anan fa qalu a basharun sai suka ce yanzu mutane ne yahduna na za su suka shirye da mu wannan shine kai dalili fa kafaru sai suka kafirce wanda wanda sai suka juya baya Allah ya ce wastaghna Allah Allah ya wadatu idan ko ku yi imanin ko kar ku yi Allah subhanahu ta'ala ya wadatu ba a bukatar sai ku yi imani amma Allah ya fasan dan adam ya yi imani domin shine abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah gurare da dama cikin alkur'ani mai girma Allah ya labarta mana inda manya-manyan kafiran duniya suke nuna cewa wai su dan me za a aiko musu mutane dan me kuma Allah ya ce shi mutanen yake aikowa law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula Allah ya ce inda mala'iku ne suke tafiya a bayan kasa mutma'innina a cikin nutsuwa lanazzalna alaihim minas sama'i to wallahi da mun sukar musu da mala'iku su ne manzannin Allah amma tunda mutane ne ai sai a kawo sai a kawo mana mutanen ai yaya za a yi a ce mutane a kawo mala'ika kai ka isa ka ga mala'ika idan kaka mala'ika ai ranar zaka ba duniya to Allah subhanahu wata'ala ya labarta mana musamman a cikin suratu yasin aya ta goma sha biyar qalu ma antum illa basharun mithluna suka ce ko ba komai bane face mutane irin mu suke ga annabawa Allah mutum ne irin mu ya zaka kace mana okay Allah ya zabe ka ƙarya ne idan ka koma cikin suratu ibrahim aya ta goma da aya ta sha ɗaya in antum illa basharun mithluna ku ba komai bane face mutane irin mu da suka faɗa wa annabawan sai Allah ya ce man to gabin da annabawa suka ba su hujja da amsa qalat lahum rusuluhum inna illa qalat lahum rusuluhum sai manzannin su suka ce musu suka ce masu waɗannan mutanen da suke musu qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum mu mutane ne irin ku kawai haka ne eh mutane ne irin ku me na musu akai mutum ne irin ku amma dai Allah ya bambanta annabi da wanda ba annabi ba shi annabi ana mai wahayi kai kuma ba a maka wahayi sannan annabawa Allah ya tsarkake su zuciyarsu daban mu'jiza an ba su kai ba a baka ba to ta ina mutum zai koma kuma ya dinga musu ya dinga tunanin wai shi a'a shi ai kaza ne shi kaza ne a'a duka wannan bai halatta ba shine Allah subhanahu wataala yake cewa zalika bi annahu kanat ta'tihim rusulun bil bayyinati fa qalu abasharun yahdununa fa kafaru wa tawallu suka kafirce suka juya baya wai su ba su yadda ba gashi kuma Allah subhanahu wataala ya labarta mana cikin suratul yusuf aya ta 109 da cikin suratul nahl aya ta 43 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم كما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم Allah ya ce ba mu yi aike kafin kai ba illa rijalan face mazaji ake aikowa nuhi ilaihim muna musu wahayi haka nan a cikin suratul nahl wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim amma a cikin suratul anbiya shine kadai bambancin wa ma arsalna min qablika shine mimin kun ji alqur'ani Allah ya ce ba mu yi aike min qablika ba kafin kai illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura ashe kenan mu yadda Allah yana aiko annabawansa ne amma kai ka ce wai a'a baka yadda ba ya za a aiko mutum ko kuma waɗansu su ɗauka wai akwai ba annabiya mace babu wata ba annabiya mace annabawa a cikin maza ne wanda yake nuna namiji yana da daraja ba wai kawai a iyaka gidanka ne kake da daraja ba a hatta a tsarin Allah subhanahu wa ta'ala namiji ya fi mace daraja shi sa ko gado ne sai a cikin za ka ci kashi biyu mace ta ci kashi nawa kashi ɗaya amma idan an koma magana wannan da suka ɗanyi jayayya shi da wannan matan nan ya ce to tsinuwar ita shi a bashi guda biyu ita kuma guda ɗaya to kaga anan ne kawai aka samu matsala amma wannan ba daga wajen Allah ba ne to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah nan cewa wastaghna Allah Allah ya wadatu malamai su yi magana guda biyu wastaghna Allah bi sultanihi an ta'ati ibadihi Allah ya wadatu da ikonsa da karfinsa akan da'at da bayin za su mai wastaghna Allah waɗansu malamai suka ce a'a ai Allah واستغنى الله ألا يودد بما أظهره لهم من bayani. أو بما أظهره لهم من البرهان وأوضعه لهم من البيان ألا يرجى يا يا وداتو أكن ya يرجى يبين مسفتوجي kuma ya fayyace musu dalilai da za su fahimci cewa waɗannan annabawa daga wajen Allah suke amma sun yi to wasarna Allah Allah ya wadatu wallahu ganiyun hamid Allah mawadaci ne hamidun kuma abin ne to sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ayat da jiya muka fara ta za'amal ladina kafaru Allah yub'athu sai Allah ce زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وبنجي تعالى yake cewa za'aman ladina kafaru waɗanda suka kafirta suna zaton cewa Allah yuba abu wai ba za a tayar da su tashin alkiyama ba kul Allah ce ka faɗa musu bala wa rabbi na rantsi da ubangiji na la tuba akunna wallahi sai an tayar da ku la tuba ba iyaka tayarwan kawai ba la tunabba'unna wallahi sai an ba ku labari bima amiltum da abin da kuka aikata wa zalika yasir wannan a wajen Allah abu ne mai sauki kalman za'ama alladhina kafaru kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari za'ama alladhina kafaru malamai suka ce zannu sun yi zato domin malamai suka ce wannan kalma ta a wani wani daga cikin manyan malamai ana kiran shi shuraish yace li kulli shay'in kunya wa kunyatul kadhibi za'am kowane abu yana da alkunya da ake dan ratayawa a faɗa akan shi amma alkunyan ƙarya ita ce za'am wannan hadithin ya tabbata wanda yana cikin sunan na abi dawud 4972 hadithin ya tabbata hadithin a cikin musnad imam ahmad bin hanbal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa matiyatul kadhibi za'am ko bi'sa matiyatul kadhibi za'am tir da abun hawa na ƙarya da mutum zai dinga cewa za sun zata duk abin da ka ji mutum yana cewa muna zato to alamar cewa abin ba ya yadda da shi ba kenan to za'amal ladina kafaru waɗanda suka kafirta suna zaton cewa allan yuba abu wai su ba za a tayar da su tashin alkiyama ba waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wannan aya ta sauka ne akan al'asu bin wa'il ma'a kabba al'asu bin wa'il akan shi aya ta sauka amma aya ce wacce take an matkulla kafiri ta kunshi dukkan wani kafirin duniya in dai kafiri wanda ya kasance yana kyamatin tashin alkiyama wanda yake tunanin cewa tashin alkiyama ba za a yi ta ba to shi ma din ya shiga cikin wannan aya za amal ladina kafaru allan yub'athu waɗanda suka kafurta suna zaton cewa allan yub'athu wai ba za a tashi su ba kul Allah yace ka faɗa musu kul ana faɗa ma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bala ka ce eh wannan kalma ta bala ana ba da amsa da ita ne yayin da aka yi tambaya akan alaisa ko aka zo da hamza ta wato al-istifham al-inkari at-ta'jib hamza da ake jin mamaki da ita kake so ka tambaye mutum wani abu Ka ce yanzu da Allah wani abun nan ba abu kaza bane sai ka ce bala eh amma ba za ka ce bala ba ba irin bala na unguwanku ba bala eh wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul a'raf aya ta 172 alastu bi rabbikum qalu bala Allah yana tambaye mala'iku shin ba ni ne mahallicin ku ba qalu bala kai suka ce eh, ya Allah kai ne mahallicin ai magana ta kare Allah kowa da kowa wannan yake nuna wannan kalma in ji malamai suka ce ta'ati ala ma'anayi kalman bala ana faɗanta ne da ma'ana ɗayan biyu na ɗaya raddu nafi ana komar da abin da aka kore idan an faɗi wani abu da ake tunanin abin nan ana da shakku a kai to sai a kore da ita na biyu kuma jawabu istifham muqtarinun bi nafiyin amsa ne ake bayar da shi na abin da aka tambaye ka to sai ka ba da amsa da ita domin ka kore wannan shakkun magana da ake tunanin ta a ka, sai ka ce bala'i ina fata mana fahimta bala wa rabbi na rantsi da ubangiji na la tuba asunna wallahi an ta yadda ayoyin baya suna nuna wujudullah samuwar Allah wannan ayar ma tana nuna eh lallai fa Allah yana nan tunda shi zai tayar da alkiyama la tuba a kunna za a tayar da ku domin su kafirai suna ta maganganu iri-iri a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la mab'uthun yanzu a ce mun riddige a idza mitna idan mutu idan mun mutu wa kunna turaban kuma mun kasance kasa wa izaman da kasusuwa a inna la mab'uthun yanzu wai mu za a tayar da mu wannan shine abin da suke faɗa to ka koma cikin suratul qiyama aya ta uku Allah ya madaukin sarki yake cewa ayahsabul insanu allan najma'a idama yanzu shi mutum tunani yake ba za mu tattara kasusuwan nashi ba bala qadirina ala an nusawwi banana Allahu akbar kaji mai iko yace qadirina wallahi mu masiko ne ala an nusawwi banana mu daidaita kan yatsanka ka duba ba yanzu ka duba kan na. da na alhafiz da naka da na wancan kowanne kan yatsan shi daban-daban ne amma Allah ya ce wallahi sai na dawo da kowa na shi me ya wahala a ciki bala qadirin ala an nusawi banana me na wahala a ciki kuma ai malamai suka ce al-i'adatu ashalu min al-ibtida dawowa da abu ya fi sauki akan me a ce kai ka kirkira wanda ya kirkira abu ai ya fi wahala to shi Allah da ya halitta dan adam dawowa da shi kuma zai ba shi wahala ai ba zai ba shi wahala ba to shi ka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to mu qadirina ala an nusawwi banana muna da iko da zamu daidaita kan yatsa shi ma kan yatsa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake yanke musu shakku da uzuri domin an aiko musu manzanni hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 2760 laysa ahadun ahabba ilayhi al'udhru min Allah Abdullah bin Mas'ud yake cewa babu wanda ya kowa uzuri yafi kaunan uzuri fiye da Allah subhanahu wa ta'ala wa min ajli zalika arsala rusul saboda haka ne Allah ya aiko manzanni da an aiko manzanni ai an yanke wa dan adam uzuri da hanzari la tuba akunna wallahi za a tayar da ku maganan magana mutum mutum ya ce yana yana yana tunani ko yana zato makarya yake suratul nisa'i aya ta 60 alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi ubangiji ta alati alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu ba ka ganin mutanen da suke zato suna rai cewa annahum amanu bima unzila ilayka cewa wasu sun imani da abin da aka saukar maka kaga nan mun kalma ce rayawa ce duk mutumin da kuma yake raya abu to kamar yana karyata abin ne ina fata mana fahimta haka nan a cikin suratul an'am aya ta 22 nan ma Allah subhanahu wata'ala yake yake labarta mana akan maganan yadda su suke zato suna rai cewa wai yanzu mu idan har Allah ya tayar da mu wai za mu kasance waɗansu mutane da za mu yi wata rayuwa ta daban duka wannan zance ne kawai ina fata mana fahimta wannan yake nuna ɗan adam ya yi iyaka ƙoƙari kawai ka yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa musu ba naka bane shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la tuba'asunna thumma la za a tayar da kudin sannan kuma za a ba ku labari bima amintum da abin da kuka aikata malamai a nan wajen suka ce la tunabba'unna za a ba ku labari a hammu min isbatil ba'd ya fi muhimmanci akan mata da alkiyaman kanta kun gane ya fi ta muhimmanci li'anna al-illa saboda dalilin da ake so a tayar da kudin ai dama don a baku labarin abin da kuka aikata ne in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran dama dalili kenan to wannan musu da suke yi da wannan dalili ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa kanat maqalatu alladhina min qabl zancan waɗanda suka kasance kafin kafiran lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na Qurayshawa mumasilatun li maqalatil mukhatibin tayi daidai da magana waɗanda ake musu magana a cikin wannan ayoyin ina fata mana fahimta yi daidai idan har ya kasance dalilin da ya sanya Allah madaukakin sarki ya azabtar da waɗancan da suka gabata dalilin sun yi musu ne dalilin sun ƙaryata ne dalilin sun ki karfan abin da aka ba su in wannan shine dalili to ku. an ya zuƙa mu masiluhum to yana dab da su ma waɗannan da suke kwatankwacin irin waɗancan azaba tana dab da ta same su misla ma laƙohu irin abin da su ma waɗancan suka samu na azaba tunda kuma waɗannan kun yi musu kuna ganin cewa ƙarya ne to kuma ɗin Allah subhanahu wa ta'ala zai hukunta ku akan daidai irin abin da kuka kasance kuna aikatawa ina fatan mana fahimta shi yasa Allah ya ce za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna za a tayar da ku thumma latunabba'unna bima amiltum koma cikin suratul isra aya ta 13 14 wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا الله أكبر الله kowanne mutum. mun sanya mai abun rekodin fi unuqihi a wuyansa yanzu abun rekodin din yana wuyanka yana wuyana yana wuyan duk wanda yake masallacin nan yana wuyan duk wanda yake Najeriya yana wuyan duk wanda yake duniyar nan gaba daya wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mashura za mu fitar da shi ran tashin al littafi ne wanda za a same shi gashi nan a gabanka azibi sai a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allahu akbar sai a ce karanta littafinka al a yau din nan kafa alayka hasiba ya ishe ka hisabi a yau din nan littafin ka kadai in ka karanta ya ishe ka to ya za a yi mutum ba zai yadda da wannan ba Allah subhanahu wataala shi yayi kayan sa to dan me mutum zai kasance ba zai imani da shi ba Allah ce la tunabbahunna bima abitu za a ba ku labarin abin da kuka kasance kun aikata ba da labari akan abin da aka aikata ya fi wahala fiye da a ce an tada alkiyama saboda in ka koma cikin suratu al-imran aya ta 30 yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad yau mata shi kullum nafsin ma amilat ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata ما عملت من خير محضرة نعل هيري قاشنا عجبانتا الله أكبر وما عملت من سوء لأبن دمتني أي كتام أمونا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا كيف تيجي دنقى فاتين جناما تكامنش دوان ننتاشنا الكياما أقيدوا بشيمي جنما كما بذي سبيوا سورة الأنبياء آية 40 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha kaji masu iko yace wallahi in kana mithqala habatin in kwayar zarra ce kwayar zarra yace ataina biha sai mun zo da ita inji Allah in ji kun yi shi to mun zo da shi yace wa kafa bina hasibin wallahi mun isa mu ne masu hisabi in ba Allah ba ya za a ce irin wannan rayuwa da aka yi tsawo ana yin ta a duniyar nan amma kowa sai an bujiro da aikinsa a gaban shirin tashin sai kuma an baka labari ga dalili da ya sanya kai kaza kaza da kai kaza dalili ne kaza wata yarinya ce take yin talla an ba an daura mata talla irin na zinari nan irin kayan zinari ka duba cikin littafin a adabiyya tana cikin tafiya sai ta zo ta samu wadansu mutane mutum biyu suna zaune da ta same su sai ta ce musu ga kayan na siyarwa ne duka zinari sai ɗaya dan kalli wani ɗayan abokin nasa sai ya janyo kunnensa sai ya ce na ga alama ba ta san kuɗin wannan kayan ba sai ce iya kowa ce nawa ne kuɗin ta ce ai kun san kuɗin sai suka ce a kuma kayan ana sayar da su dirhami biyu ne sai suka ce ga dirhami ɗaya haka ake sayar da shi haka muke siya sai ta ce to shi kenan. in har gaskiya kuka faɗa Allah ya sani in ƙarya ne ma Allah ya sani sai ta ɗau kayan ta tafi bar ku ji aikin me shi tun a gidan duniya su aka musu hisabin su ɗayan yana tashi sai doki motarsa sai ce wani zo mu tafi ko sai suka shiga mota suna tafiya rigijin sai suka kwankwas suna yin hatsari mota ta gari ta lalace shi mai mota mota ta lalace shi kuma abokinsa shi kuma sai jikinsa gaba ɗaya shanye farzaki yarinya ta zo wucewa sai ta gansu ta ce ah, to ai ku ne kuka sai kayana sai ta ce wallahi mun zalince ki mun zalince ki ne gashi hukuncin da Allah ya mana tun a nan duniya kafin a je gaban shirin tashin alkiyama shi sa mutum ya ba Allah domin tun a gidan duniya Allah waɗansu yake ba su labarin abin da ta aikata wani da kanshi zai gano wani abin da ya yi mara kyau shi yake bibiya haka ne abin da ke faruwa kenan Allah ce kuma latunabba'unna bima amiltum za a ba ku labarin abu da kuka aikata Allah ya ba mu labarin cewa za a koma zuwa gare shi suratu suratu luqman aya ta 23 man kafara fala yahzunka kufru ilaina marji'uhum falunabbi'uhum bima amil Allah ya ce duk wanda ya kafirce kada kafircin nasa ya bakanta maka rai ilaina marji'uhum Allah ya ce gare mu za a dawo falunabbi'uhum bima amil kuma wallahi za mu ba su labarin abin da suka aikata Allah ya ce za mu ba da labari tunda Allah ya ce za ba da labari ai tabbas hakika abin ta ya faru mutum ya yi hattara kar ka kuskura ka yadda ka zalunci wani dan uwanka domin idan ka zalunce shi tun a gidan duniya Allah subhanahu wa ta'ala zai muku hisabi Allah ya ce wa zalika ala Allah yasir wannan a wajen Allah abu ne mai sauki a tayar da mutane a yi tashin alkiyama abu ne mai sauki yaya mutane za su dinga yin zato suna tunanin abin ba zai yiwu ba سورة ياسين آية 78 79 وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم wai saboda taurin kai irin na ɗan adam wa zaraba lana masalan sai ya dinga buga mana misali wannan fiye Allah ya ce ya manta da halittarsa sai ya dinga cewa man yuhyi al-idama wa hiya ramim wa zai hadis wa zai raya waɗannan kasusuwa wa hiya ramim ta rigidike sai Allah ce kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra kace eh wanda wanda zai dawo da ita ya raya ta ansha'aha awwala marra a karan farko ai shine yayi ne shine ya kirkire ta lokacin da babu kowa a me na wahala ciki suratul rum aya ta 28 wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shi yake kirkiran halitta thumma yu'iduhu sannan kuma zai dawo da ita wa huwa ahwanu alayhi wannan yafi sauki a wajen Allah ba abun da yake da wahala ka koma cikin suratul anbiya suratul anbiya nan ma Allah subhanahu wa ta'ala ta tsari aya ta 104 yake kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilina kaji masu iko ya ce kama ba da'ana awwala khalqin nu'idu yadda muka fara halitta haka za mu dawo da ita wa'adan alaina wannan alƙawari ne a wajen mu inna kunna fa'ilina mu tabbas mun kasance masu aikatawa an ji Allah me na wahala a ciki shi isa mutum ya yi kokari ya yi tanadi tun ana gidan duniya ka duba cikin littafin al'aqdul farid mujallaji na daya shafi na 343 Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu idan ya shiga cikin makabarta sai ya dinga yin magana kamar yana magana da mutum sai ce al-manazil faqad sukinat inda kuna magana akan gidaje ne hakika an riga an gama zama a cikin gidaje kowa yana cikin gidansa wa al-amwal faqad qustimat in kudi kuke magana an riga an raba an baiwa duk wanda za ba kowa yana da kudin sa wa al-azwaj faqad nukihat amma idan mata kuke magana akai an riga an aure duniya kenan wannan shine labarin da muke da shi sai ya ce wallahi inda Allah zai ba su iko su yi magana waɗannan mutanen da suke kwanta a cikin gabari La laqalu wallahi da sun ce inna khayra zadi taqwa mafi alherin guziri shine tsoron Allah mutum ya tanadi tsoron Allah shine kadai guzurinka ya zamo bakinka ya cika wajen ambatan Allah hadisi ya tabbata cikin sayyid jami 3282 khairun amali an tufarika duniya wa lisanuka ratubun min zikrillah mafi alherin aiki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka bar duniyan nan bakin ka yana cike da ambatan Allah ba ka da wani aiki da zaka yi wa zalika ala Allah yasir zalika ismu ishara ne wa zalika wannan tashin alkiyaman da za a yi ala Allah yasir a wajen Allah abu ne mai sauki kaman kittar ido an gama amma su kafirai ran tashin alkiyama suna cikin masifa amma muminai filin alkiyama zai kasance sauki a gare su Allah sama na daga ciki idan aka je kiyama wa kana yawman alal kafirina asira su irin wannan rana ta alkiyama rana ce mai tsananin wahala a wajen su amma su kuma waɗanda suka ba Allah subhanahu wa ta'ala rana ce mai sauki hadisi ya tabbata cikin sayar jami 8193 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almu'minina ko almu'minuna yawm alqiyama su mu'minai ran tashi alqiyama za su kasance a filin alqiyama ka qadri ma bayna adh-dhuhri wal 'asr kaman tsakanin sallar azhar da al'asr iyaka zaman da za su yi a filin alqiyama duk dade wanda za yi alfa sana shekara dubu amma su kaman kiftar ido kaman azhar zuwa al'asr iyaka dade wanda za su yi a filin alqiyama kina Allah sama na daga ciki amma waɗanda ba su ba Allah ba to sun gama yawo shi sa idan kiyama ta kasance hadisi cikin sahih muslim a sahih bukhari 22806 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim 283 man kana Abudu shamsa ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kasance yana bautata ma wani abu za a ce mai falyattabi'uhu to yabi wannan abin. wa man kana ya'budu ash-shamsa falyattabi'u falyattabi'uhu wanda yake bautata wa rana to yabi rana wa man kana ya'budu ya'budu al-qamar wanda yake bautata ma wata falyattabi'u shi ma sai sai sai yabi wata falyattabi'u al-qamara al-qamara wanda yake bautata ma wata sai kuma yana bin wata wa man kana ya'budu al-qawaghit wanda yake bautata ma gumaka falyattabi'u al-qawaghit sai dinga bin gumaka Allah ya kare Allah ke za'ama alladhina kafaru an yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah to kuma Allah zai canza akalan magana kuma yanzu zancen zai koma zuwa ga kira akan ku zo ku karbi imani ku yi imani da Allah Allah ce mini فآمنوا بالله ورسوله والنبي الرسول الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير ومن تعالى فآمنوا بالله ورسوله في إيمان دعلا تكم من زنسا والنور الذي أنزلنا تحكا نندم خسوف والله بما تعملون خبير ألا شيء أكن أبن دبوك كل أيكة وخبير بما دلاباته نم ومن تعالى فآمنوا الفاء هنا fa'un anan fa'un fasiha tafsahu an shartin muqaddam fa'un ɗin ta fasaha ce tana bude zancen akan sharadi ne wanda an ƙaddara shi akan cewa ma alimtum abinda kuka sani din nan abinda kuka sani na halakar da al'ummar da aka yi a baya wa ma alimtum min al wal barahin abinda kuka sani na hujjoji da dalilai da aka ce ku ba Allah wa tadhakkartum ma halla bi nazara'ikum da abinda kuka sani ya faru da abokanan ku ko ƴan uwan ku kuma ƴan uwa ƴan uwa su ma waɗanda suka kasance ba su bi Allah ba abin da ya faru da su min al-iqabi na ukuba da hukuncin Allah tun a gidan duniya wasu tunabbi'una bima amintum sannan kuma za a ba ku labari akan aikin da kuka kasance kuna aikatawa to sai Allah ce to fa aminu billahi wa rasulihi wal qur'ani ku imani da Allah da manzansa da kuma alqur'ani alqur'an anan shine ai bi nafsihi ku imani da nafsin alqur'ani saboda shi alqur'ani idan mutum ya aiki da shi ko karanta shi kake alqur'ani yana raya zukata ka duba littafin miftahu miftahu dari sa'ada mujalladi na zai shafi na 61 ibn al-qayyim al-jawziyya yake cewa ayatul qur'an tuhyi al-qulub ayoyin al-qur'ani suna raya zakata kama tahya al-ardu bil ma kama yadda kasa take rayuwa da ruwa to hakanan zukata suke rayuwa da alkur'ani Allah ce fa aminu ku yi imani kalman al-iman lugatan ma'anahu at-tasdiq ku gaskanta da Allah waɗansu daga cikin malamai kamar imam bukhari in ka duba littafin darul fitan mujalladi na ɗaya shafi na 32 da shafi na 32 darul fitan an ahli sunna imam bukhari yake cewa laqitu akthara min alf rajul min al-ulama bil amsar na haɗu da mutum sama da dubu a cikin birni waɗannan mutane malamai ne guda dubu da ce wallahi na hadu da su wa ma ra'aytu ahadan minhum yaqtalif ban ga wani ɗaya daga cikin su wanda yake sabawa akan cewa annal imani imani qawlun wa amal wa yazidu wa yanqus imani fada ne da baki sannan kuma kayi aiki a aikace sannan kuma imani yazidu wa yanqus yana karuwa kuma yana raguwa imani hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi na hamsin hadisin ya kara tabbata hadisi dubu daya da dari uku da tasa'in da bakwai dubu hudu da dari bakwai da saba'in da bakwai hadisin ya kara tabbata dubu bakwai da dari da ashirin da daya hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi tara hadisi goma hadisi sha hudu hadisin ya tabbata a cikin sunan na ibnu majah 64 dubu hudu da arba'in da hudu hadisin ya tabbata a cikin sunan dubu hudu da dari tara da da ya tabbata imam malik dubu biyu da dari biyu da biyu dubu biyu da dari biyu da biyu dubu biyu da dari biyu da hamsin da biyu hadisin ya ƙara tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu tara da dari biyar da ɗaya dubu takwas da dari biyar da goma sha biyar dubu goma da dari takwas da hamsin da takwas aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mal imani menene imani wani mutum ne yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barizan yana zaune ya bayyana a cikin mutane babu shamaki sai ya ce mal imani menene imani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce an tu'mina billahi wa malaikatihi sai ce wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'd al akhir kai imani da Allah kai imani da manzanninsa sannan kuma kai imani da haduwa da Allah sannan kuma kai imani bil ba'd al akhir da tashin alkiyama da za'i wannan shine imani da ake nibi anan malamai suka ce al imanu bi wujudillah imani da Allah ya kunshi abubuwa guda hudu na ɗaya al-imanu bi wujudillah yin imani da samuwar Allah sai kayar da Allah yana nan al'imamu Abu Hanifa wata rana yana zaune sai wani mutum ya sami al-imam Abu Hanifa ke cewa babu Allah sai al'imamu Abu Hanifa sai ke cewa e kwarai kuwa ai na ga wani kwale-kwale ni ma abin ya ban mamaki wani kwale-kwale ne ya taho da kwale-kwalen ya taho sai ya tsaya shi kadai kuma abin mamaki kwalakwalan shi kadai yake tafiya ba mai tukawa kwalakwalan sai ya zo ya tsaya shi kadai babu kowa kuma kwalakwalan sai ya je ibo mutane ya je ajiye su sai budan bakin wani ya ce zuki ta malle karya kake sai ya ce to idan har kwalakwalin dole akwai wanda yake tuka shi to ita ma duniyan nan akwai wanda yake jujjuya ta haka ne ya zo a ce babu wanda yake jujjuya wannan duniya yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardh shi yake jujjuye komai min sama'i daga sama ilal ardh zuwa kasa yana sama amma yana jujjuye komai a gidan duniya kuma komai yana tafiya a cikin control na Allah ya zai kace babu komai malamai suka ce al iman bi wujudillah sai mutum ya yadda akwai Allah kai ko yare da muke yare da muke yi yanzu yare a duniya muna da yare guda 2796 yare yarurruka daban-daban a duniya a nan afirka kawai muna da yare guda 118 europe suna da yare guda 48 ko 47 a asia suna da yare guda 153 akwai waɗansu dan birane a kusa da amurka wajejen amurka suna da yare guda 424 yaya za a yi wanda ya saukar da wannan yaren a ce wai babu shi ka koma cikin suratul rum aya ta 22 wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum yana daga cikin halitta ko khalqukum wa min ayati khalqus samawati wal ardi daga cikin halittar ku akwai halittar sama da ƙasa wa ikhtilafu alsinatikum da sabawan harshen ku yanzu idan wani yana yaransa wani ba zai ji ba haka ne kuma duka a ƙasa ɗaya muke wannan yana nuna akwai Allah ko babu hadisi cikin sai bukari 4854 jubai bin mut'in yake cewa na zo na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu a cikin a cikin alqur'ani am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna an halice su daga wani abu ne am humul khaliquna ko sune masu halitta am khalaqus samawati wal ard ko Allah shine halitta sama da kasa sai ce wallahi da naji wannan kada kalbi an yatsira zuciyata kamar za ta tashi sama yace wa kazalika ma waqara al iman fi qalbi yace wannan shine farkon abin da imani ya fara shiga zuciyata abin da yake nuna akwai Allah daga cikin a cikin wujudillah malamai suke ce akwai dalilul fitra akwai dalilu shar'i akwai dalilul aqli akwai dalilul hasbi akwai dalili na tsarin halitta haka Allah ya tsara rayuwa dama kowanne mutum yana zuwa duniya ya san akwai Allah hadisi cikin sahih bukhari 1359 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mawludin yuladu ala al-fitra kowanne wanda aka haife shi ana haifansa ne akan tsarin halittar Allah akan cewa Allah ɗaya ne shi yasa duk yaro da za a haife shi za ka ga ya zo gidan duniya hannunsa a dunkule haka ne yana zuwa da alƙawarin Allah cewa Allah ɗaya ne yaya kuma za a zuwa ce babu Allah ina ina fatan mana fahimta to shi ne malamai suka ce wannan dalili na farko kenan sannan akwai al-imanu bi rububiyyati akwai imani da rububiyya ta Allah cewa Allah shine mahalicci mu koma cikin suratul mu'minun aya ta 85 kul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah kul liman al-ardu wa man fiha wa yake da kasa wa man fiha da abin da yake cikin kasa in ana tambayan shirikai na da can sayaquluna lillah sai cin Allah a a ka karasa sauran ayoyin haka ayoyin duka gaba ɗaya suke magana akan Allah shi kaɗai ne sannan akan maganar Allah akwai al'imanu bi uluhiyyati imani akan cewa shi kaɗai ne suratul baqara aya ta 163 wa kum ilahu wahid abun bautanku Allah ne guda ɗaya to ya za a yi a ce Allah suna da yawa ka fara kafara na qalu inna allaha thalithu thalatha wadanda suke cewa Allah ɗaya uku ne sun kafirce Allah dole ku yadda Allah shi kadai ne shi sa Allah yake fa aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah sai imani da Allah ya kunshi abubuwa da yawa wa rasulihi da kuma manzansa dole mutum ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. salati ma idan ka manta ba kama manzan Allah ba to ka kuskure kofar hanyar aljanna hadisi cikin dubu shida da da dari biyar sayyid jami'i 6568 manzon Allah ce man nasiya salata alayya faqad khati'a tariq aljanna wanda ya manta salati ma kai idan baka mu to ka kuskure hanyar aljanna babu kai babu hanyar aljanna addu'a idan zaka yi bayan ka yabi Allah to sai ka sai ka yi salati ga manzon Allah to sai Allah ya amsa maka بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطلا يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مؤطرا يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا لك ما أحببت كنت معطرا yake يا خاتم الرسل يا كي kai cikamakin النبوات kunta mu'azzara manzon Allah ya kasance mai kanshi bil wahyi me dalili da wahayi wal qur'ani da alqur'ani da aka shi. laka ma ahbabta kunta mufariqa saboda abin da aka bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ne ke bambance ƙarya da gaskiya fa aminu billahi wa rasuli shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kai imani da shi ma an gafarta maka zunubanka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 86 hadisin ya kara tabbata cikin sahih bukhari 1000 hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad ibn hanbal 22 daidai hadisin ya kara tabbata 22 da 1 hadisin ya kara tabbata a cikin shawahid cikin sayin bukari 86 dibin ya tabbata 184 shawahid hadithin ya zo 1397 2388 hadithin ya kara tabbata cikin shawahid cikin sayin bukari hadithi na 7196 hadithin ya kara tabbata a cikin sayin muslim hadithi na 26 94 94 hadithin ya tabbata a cikin sunan nasa'i 451 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal a cikin shawahid hadisi na 452 497 464 497 hadisin ya karanta tabbata hadisi na 318 3625 3665 1488 shawahid 15 da 16 15 da 20 15 da 210 20 ashirin da ɗaya da ɗari uku da arba'in da bakwai dubu ashirin da ɗaya da ɗari hudu da sha hudu ɗari hudu da sittin da shida ɗari hudu da sittin da hudu dubu ashirin da biyu da uku da tara tamanin da uku casa'in da ɗaya manzan allah sallallahu alaihi yake cewa in ji mu'az bin jabal radiyallahu anhu duk mutumin da ma min rajulin babu wani mutum musulmi yashhadu anni rasulullah wanda zai shaida cewa ni manzan Allah ne illa jaa yawmal qiyama fa ce wannan mutumin ya zo ran tashin alqiyama idan ya zo tashin alqiyama illa ghufira lahu wallahi sai an gabata mai ka shaida amma idan baka shaida ba ka shiga cikin masifa imani da aka ce fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa to imani da Allah da kuma manzansa ya kunshi abu guda daya imanin da za ka yi da Allah ka yi da shi ne ya halice ka imani da manzan Allah cewa shi aka aiko maka a matsayin annabinka fa'aminu billahi wa rasuli ku imani da Allah da manzansa imani da Allah da imani da manzan Allah duk abin da manzan Allah ya zo da shi ka yadda domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da Qur'ani ko to aka ce ka yi imani da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi kai shi maka imani da shi bal ku ji hadisi ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi 2600 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin dokar daji kawai sai ga wata bishiya sai wani balaraban kauye balaraban kauye sai ya samu manzo Allah bima a'rifu annaka nabi da me zan san kai annabin Allah ne sai manzo Allah ce kalli duk abin da kake tunani ka ce mai ni annabin Allah ne ya shaida ni annabin Allah ne kawai mutumin sai ya ce wacce bishiyar sai manzo Allah ya ce inda autuha idan na kira ta ta tashhadu anni rasulullah sai ta shaida ni annabin Allah sai ya ce yaya sai manzo Allah ce je ka kira ta da yazo sai ya ce ki zo ga wani can ya ce shi annabin Allah kawai sai bishiyar ta cicciko Allahu akbar bishiyar sai ta taho tana bugawa tana bugawa bishiyar ce kuma ta dabino tana bugawa har sai da ta zo ta faɗi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji ibnu kathir yace wallahi tafiyar da ita bishiyar take yi duk inda ganyen ke taba tana rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da ta zo ta faɗi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace irji ki koma sai ta koma ba za ban kauye sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ni ma na yi imani bishiya ta yi ni waye da bazan yi ba ai dole shi wanda yake nuna duka akwai wujudullahi akwai Allah yadda za ka tabbatar da cewa Allah yana nan kuma manzan Allah sallallahu da wasallam ɗan aike ne na Allah shi sa Allah subhanahu ta'ala yake cewa to lalle ku imani yin imani da Allah yana ya hada hatta imani da tashin alkiyama inna ilaina inna ilaina iyabahum kuma inna alaina hisabahum Allah ya ce lallai a gare mu ne dawo wasu yake kowa zai dawo hadisi cikin sahih bukhari 6527 yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamah fatan urla ko gurla za a tayar da mutane ran tashin alkiyama da duba rara haka za a tayar da kowa to idan mutum bai imani da wannan ba bai imani ba ka yi imani kuma da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ko fala yubi jarahu sannan fa yakul khairan aw yakul hadisi na cikin bukhari 2018 haka hadisin ya kara tabbata hadisi na 47 cikin sahih muslim wanda ya imani da Allah da ran tashin alkiyama to ya girmama bakonsa a wata ruwaya cikin sahih bukhari 2019 abiyafatu salatata ayyam bakunta kwana uku ne wani ya tambaye manzon Allah wancan ruwa ya cikin bukari 619 wa ma ja'izatu wanne ne iyaka kwanakin bakunta sai manzon Allah ce yawmun wa laila kwana daya 24 hours kenan amma kwana uku sadaka ce ake wa bako to shi kenan idan bako ya gama kwana uku daidai ne ga da maka ce to kwanakin ka fa ya kare na maka na Allah da annabi ta sa ta baushe ke faɗa na masa na Allah da annabi fa aminu billahi wa rasulihi Allah ce wan nuri alladhi anzalna da hasken nan da muka saukar da shi shine alqur'ani yin imani da Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai bar guji hadisi ya tabbata a cikin sunan na Tirmidhi 3627 Jabir bin Abdullah ko kuma Abdullahi bin Atik wani sahabi ne kafa shi ta kari da kafa shi ta kare sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce ugusu rijlaka shimfada kafarka sai shimfada fa masahaha sai manzon Allah ya shafa kafar koi shafan kafan koi sai ce tashi sai ya tashi yana tashi ya ce yi tafiya sai yi tafiya kafa ta warki hadisi yana cikin sunan na tirmidhi dubu uku da dari shida da nawa na ce <laughs> <laughs> malam ibrahim ya ce dubu kudu da rashin da ashirin da bakwai wannan yake nuna mutum ya yadda Allah yana nan kawai ya zo na lafiya kai yadda manzon Allah annabin Allah ne fa aminu billahi wa rasulihi bi Allah ce wan nurin ladhi anzalna da hasken da muka saukar yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nuna cewa ko me yazo da shi ka karfa hadisi ya tabbata cikin as-silsilatu sahiha hudu la khaira fi man la yadhifu babu alheri ga mutumin da baya daukan bakunta babu alheri a gare shi inda manzon Allah bai san ya dauki nauyin wani bako idan ya zo ba kusan waɗansu saboda bala'in ruwa ko bako ne ya zo ya ce in ya mai waya kana gari ne zan zo ya ce ayya da jiya ka zo na yi tafiya kuma ƙarya yi Allah mazaukin sake gafarta mana to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna da haccen da muka saukar saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gata ne a wajen Allah duk halittar duniya da Allah yayi babu wani dan adam da Allah yake son shi irin manzon Allah to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aika mana shi a matsayin annabin Allah to mu yi imani da shi wannan aya wa nuri da haske menene haske anan yaya haske yake haske ya zo cikin alkur'ani mai girma musamman fa aminu billahi kalman billahi da kuke ganin ta billahi ya zo guri 134 wa rasulihi rasulihi guri 81 amma an ka ce allahu 1746 amma billahi da ba'un guri 134 wa rasulihi da manzansa guri 81 wan nuri kalman annuri ya zo guri 12 suratul baqara 257 suratul ma'ida aya ta 1 to ana ce lokaci yayi idan Allah ya kama zuwa gobe sai in lissafa abin da na faɗa daidai Allah madaukakin sarki sanya a mizani abin da kafira ubangiji ta Allah ya gafarta mu hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh